masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta doko a cikin wani sabon shirin muhawarar studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu suna zuwa ne ta gidajen rediyo hamsin da biyu a kan studio kalangu a kan jihohi guda takwas na kasar niger da kuma kan hanyoyin sada zumunta shirin na yau ya yi dandazo a gidan rediyo sarauniya da ke gundumar madawa a jihar tawa don ba masu sauran na cikin jihohi damar su ba da ra'ayoyinsu kan maudu'an da muke tattaunawa a kansu taken shirin na yau shine rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya a yankin madawa mike hana ruwa gudu a bangaren samun mafita kan wannan al'amarin a yankin na madawa da ke jihar tawa ganin mahimmancin maudu'in ya sa muka kasa muhawar ta mu gida biyu a karon farko za mu taɓo batun dalilan da ke haddasa rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a karo na biyu kuma za mu tattaunawa ga dalilan rigingimu da ke tsakanin makiyayan su kansu shin takameme menene umar isin rigingimu da ke tasowa tsakanin manoma da makiyaya da ma makiyayan su kansu wani yunkuri ne gwamnati da abokan hulɗar suke yi don su akan wannan matsalolin da suka suka cinyewa domin amsa wannan tambayoyin sa muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio sarauniya da wakilin kungiyar manoma mamman sani ejen barka da zuwa malamin misali muna tare da alhaji abdu alhaji fakando shi kuma wakili ne na kungiyar nan ta kofodep barka ku da isowa mu muna tare da wakilin kungiyar rufen gamammiyar kungiyar nan ta makiyaya cewa da mamman barga barka da isowa barka kade bakin mun gwada dokar gorin gaita na mahaurar studio kalungu ni hawa usman nake mana lalimar habin Kamar yadda kuka sani, manyan ayyukan al'ummar ƙasar Niger su ne noma da kiwo, wanda kuma su kasance ayyuka da ke tattare da juna, kuma waɗanda ke aiwatar da su al'umma guda ɗaya ce da ke zama a wuri ɗaya yau da gobe wasu al'amura na rayuwa na haifar da rashin jituwa tsakanin al'umma bangarorin guda biyu ke samun rigingimu da wani bi masu kai har ma abin ya kai ga rasa rayuka wannan rigingimun da suka jima tun shekarun aru-aru suna faruwa ne ta dalilai daban-daban waɗanda suke kawo kowane bangare ke kirarin cewa shi ke da gaskiya ko kuma laifin na wancan bangare ne amma duk da ƙoƙarin da hukumomi suke yi da har da zaɓaɓɓun al'umma da magabata da masu ruwa da tsaki kan wannan batun har yanzu dai akwai sauran zo maka ba tunda a kowace shekara wani sabon rikici ne ke bullowa tsakanin al'ummomin guda biyu cewa da manoma da makiyaya za mu soma wannan muhawarar da ku wakilin kungiyar da ke kula da wato manoma cewa da kungiyar ropen shin wani irin kalubale ne makiyaya suke fama da su a wannan lokacin a ƙasar Nijar? Kalubale dai na ɗaya da makiyaya suke fama da shi yana da yawa. ba ɗaya ba biyu ba saboda abin da ya sa shi makiyayi abin da an matsala shi da matsalolin da an baya gare shi abin da yake so inda yana sama kuma yana so ya samu ya samu wuri wurin hutawa shi cewa da wurin makyaya shi da wurin bin shi da shi da dabbobin shi in ya samu wannan an yi mishi komi tun da tun fil azalda ko ina kowa ya sani matsalar manomi da makyayi menene makyaya ce wurin kiwo in makiyayi yana da inda zai yi kiwon shi to bai da hujja ya je tar da gona basu ita gona inda muke da matsala mu makiyaya menene matsalar mu mutumin ga yayi noma gona tashi ce kai ka zo ka sa dabbobinka kenan kaga babu gaske to su kuma manoma abin da an matsala su kaga ga kuluwar da passage wanda ake ce ma burtali mhm. burtali manoma sun canye makiyaya manoma sun canye ko da ke an san lallai akwai karanci duniya ta yawa amma inda cikin kashi ɗari da hakkinsu nasu ne hakkinsu an san yanzu baiwa a ce a same da ake so duka amma inda an yi tsaye kamar hukuma in ba hukuma ba ta yi tsaye ta kama ko da kashi sittin cikin ɗari ta samu dole a zamana lahiya to wallahi ni ce miki matsala suna da matsala nan yanzu kamar ma da wani bi in sun ɗauko sun taho wurin inda za su wucewa wallahi hajiya hau matsala ne mun sake dawowa kanka alhaji mamman barga e eh, wakili na kungiyar da ke kula da manoma mini ne ke kawo makasudin sabani tsakanin su manoman da makiyaya bismillahir rahmanir rahim hajiya yahuwa na gode da ka ba mu ga dama mu walgwadon hali abin da muka sani cikin wannan matsala e tsakanin manoma da makiyaya ya zamanto tsohon abu ne sai in ci wani tun mayil ba a hemu ba to abin da yake haddasa shi shi kan kan shi representan kin ya gaye shi a gulguje gona dai gona ta mm-hmm. ake keɓewa a yi shuka a yi noma sai in abu ya kai lokacin da ya kamata a ce an ba ka dama ka ɗebe abunka mm-hmm. lokacin nan makiyayi ka yi kugugu shiga kuma mahi yawa bai shiga lokacin da ijiya ka gani ne sai shi bari sai kafa ta ɗoke ta zan babu mocin kowa babu mai gona kusa sannan shi kawo bisa shi yi shi abka maka cikin gona sai in ka zo gobe da sahi. ga iske gayya ta gama aiki an yi ma banna iyakacin banna to wannan abun sai in ce lalle kamar yadda ya kwatanta mm-hmm. ga wanga lokaci da muke ciki tun da wanga lokaci na aka zance hukumomi kamar nan ka ɗauki sarakan mu na galgajiya da prefe shi da a kin eta da meri ita da ada collectivity ita da ada community kinta kulgudon hali ana gwadawa amma abu ne wanda can shekarun baya bai ɗoki mahimmancin da ya kamata shi ɗoka ba kamar yanzu saboda yanzu merorin da aka ɗoka na karkara na na cikin gari na uwayensu na da yan uwarsu lokacin da yake ba zaɓe na aka yi ba yanzu zaɓen mayar aka yi kenan mayar ya sani dole shi na son gobe shi ko sai ya kula ma matsalolin talaka nan da sun ka ɗoke shi shi yasa suka ba da yake wani shi ke zaune tare da su shi yasa suka ba da kuzari mm-hmm. bisa ga wannan samu mahita kamar yadda ya ce akwai brigade brigade da aka sa to brigade brigade kinan suna zagaye mhm. an sa akwai mota ta ana gama da force de l'ordre ta da police da guard ko da gendarme ana giwayawa inda an ka gane su dai ana dan ban tsoro in sun gani su kankan kansu suna tsoron hukuma tunda mhm. kowa na tsoron hukuma in sun ga hukumar nan na giwayawa to ba su yarda nan da nan su shiga gona sai sun yi ta kiyaya sun yi ta nura sun yi ta nura in sun ga babu alamar su kusa sannan su yi bannar da za su yi sannan su jayi to yanzu kamar ku naku bangaren kungiyar taku ta manoma kamar wani yunkuri kuke yi don ya to cewa an samu zaman lahiya tsakanin ku da su wa'annan makayan to na gode eh yunkuri gudana yunkurin da aka yi shine faɗakarwa uhuh, uhuh. eh ana gewaya mutane ana tadda su da kwana ana kwatanta musu tunda kowa ya san abun da daidai kowa ya san gaskiya in mm, su yi hankuri wanda suka yi noman nan manoma su samu su hidda albarkacin gonakinsu eh, sannan su bisa shi lalle wasu daga cikinsu suna saurara ko ba gaskiya ba tunda abu bai zama kullum shi zan iri ɗaya na akwai <laughs> evolution suna saurara amma wasu kai ba su nan ga saurara sani in sai can gaba a shiga cikin wannan gadan-gadan amma kokari ana yin shi tare da hukumomi tunda a matsayin mu na representantin makiyaya a mu kadai an ka bar mu hajiya komi ba mu yi eh, idan su ba su tsoron mu mahi yawa in ka ga makiyayi doke da kibau da adda da masuna to ka gani manomi mahi yawa in ka gani shi inda ba ta da yakwa sannan ba to ba abin shi rike da shi kenan su ba su tsoron hwada saboda dama sun saba da faɗan ko wasu faɗan an kai kuma in ba taron gari ba dan makiyayi da manomi sun gamu daji to ka tabbata ko da yaushe manomi na ƙasa. Eh. to mun sake dawowa kan muji menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa dai kun kara fahimtar juna an samu an rage irin waɗannan bige-bige ko mu ce tashin hankula da ke wakana ku. eh alhaji abdu fakando ku ne mm. wakili na kungiyar kofodep shin wannan al'amarin na rikicin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya kungiyar ku wani irin kallo ne take mishi tunda abu ne ya jima ana yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم السلام عليكم عليكم السلام lalle kamar da kin ka kuma da abokan zama sun ka hodi wannan abin tsohon abu na nan cikin Nijar kuma sai in ce eh, magabata ba su yi sanyi a gwiwa ba tunda kamar da kin ka hodi cikin gabata ki eh, an ka diba cikin ƙasa mazamna karkara jama'a ta mazamna karkara al'ummar nijar cikin kishi 185 duk cikin karkara suke kuma waɗannan mutane suna amfani da albarkatun karkara in ce albarkatun karkara su ne ƙasa ta noma da ƙasa ta kiwo da yabanya shibike-shibike da itatuwa da bisashe dangana namun na cikin gida da namun daji da ruwa na doron ƙasa kuma da na karkashin ƙasa su dai albarkatun kakara waɗanda suke suna yi suna renovile mhm, su ne suke amfani da su suna biyan buƙatocinsu su yi kasuwanci su yi shubuka su yi noma su samu abinci to amma dangance da yawan jama'a kuma da hori da ake gani lokaci zuwa lokaci sai ana ganin eh, ana samun sabani ana samun rukuta tsakanin waɗannan masu amfani da wannan albarkatun karkara wannan lokuta ko kuma suna ƙara yawa kuma wani bi suna ƙara kamari kuma wannan rukuta lalle kamar da kyan kawai suna da illa suna da illa saboda suna ɓata zama tsakanin waɗannan mazamna karkara suna da illa suna toye tattalin arziki suna da illa suna sama a kai ga karamin abinci ga cikin karkara karamcin ce maka suna bata yanayi kuma dai abin wani bi shi ke sa sai ma an goga sai ma an kara wasu su shimu kuma amma a rasa rai to shi ya kawo cewa lallai gwamnati kamar yadda nace ba ta yi sanyi a gwiwa ba tun 1961 eh, ta ɗauki mataki ta raba wurin noma da kiwo donc ça c'est des mesures preventives mhm. rigakahi na a samu zaman lahiya a samu kwanciyar hankali mhm, mhm. tsakanin manoma da makiyaya kenan an raba wurin an kai iyaka tsakanin wurin noma da kiwo can azawa shine wurin kiwo amma ana iya yi noma dan karamin noman subsistence ko collective oisian to can an kai banna eh, me aka ce mishi babu wani ramko da ake yi ko da mutum ya yi noma Mm. sannan kasa ga an fidda shi yanki ne na yanki ne na noma sannan na yanki ne na kiwo yanki ne na kiwo mm-hmm. nan kuma <clears throat> usudi de la limite nord de culture shine ake cewa yankin noma mm-hmm. to cikin yankin noma an yi tanadin makayin nai da burtulin nai da mashiyin nai saboda dukiya mm-hmm. dan ana cewa manoma da makiya su waɗannan barkwatun eh, karkara makiyayin ne da burtul da saboda dukiya na aka hidda su kenan an an yi aka ce mishi an raba tsakanin noma da kiwo mhm. ko wani wuri an ba shi matsayi ne makiya da matsayinta saboda dukiya gona da matsayinta saboda noma mhm. bancin shi wannan kuma har yanzu an ɗauki mataki na cewa eh, na ladabtar da waɗanda ba su bi wannan doka akwai tara da ka yi musu mhm. don an hana ayi yi noma cikin wurin kiwo doka ce ta hana a yi noma wa kiwo kuma wanda ba su bi wannan doka ba ana lalatar da su ta suka a tara kuma in sun kawo taurin kai ana iya samawa a sa su kurkuku adana su mhm, mhm. matakin ne na na zaman lahiya mhm. cikin karkara don akwai abin da muke ce ma la reconnaissance des droits des des opérateurs ruraux kenan mazamna karkara yancin mazamna karkara yawa yancin mazamna karkara tsakanin manoma da makiyaya an tsakanin manoma dai takwam abubuwan da sun saba da yi na yau da kullum a gargajiyance kamar gadon gona da sayan gona da suhurin gona da aron gona da shingina da kyauta gona ke ga wani abubuwa na ana yin su da amma da shaidun baka ake yin su mm. amma suna kawo rukuta tsakanin su tsakanin dabar manoma cikin su mm-hmm. da ke na wannan abu an inganta shi an maida shi a barkance an hiddo takardu an ba su fasali an musu fasali mai ma'ana na saboda a dakile wannan rigingumu tsakaninsu sa'annan su kuma makiyayin ne su ma an hiddo musu nasu fasali akwai nasu takardu na tabbatar da su a matsayin su na na hilaye na na dukiya mm, ke gani wurin kiwo kenan mm, mm, to ban ciwon na har yanzu dai an ɗauki mataki na cewa kamar yadda sun ka hudi abu ne da ake shi a gargajin shi amma yanzu an ɗauke shi a fuskar doka na lokacin sakin gonaki kuma da lokacin rihe gonaki inda mana ta haɗi ana cewa makiyaya su hita da cikin karkara su ta yi wurin kiwo in kuma da mana ta ƙare lokacin kaka kuma akwai ranar da aka da ta fuskar jiha ma gaba ɗai amma kowace gunduma an ba ta incin ta ba da nata shawara lokacin da ta ga wani lokaci ne suka iya su kare aikin gona mhm. kenan kamar na san kodi akwai ladat de liberation de champ mhm. shi na abu ne na shiga tsakanin manoma da da mhm. mun gode kwarai da gaske mm. alhaji abdu eh mamman barga na kungiyar makiyaya ropen shin menene ke sa makiya ba sa haƙuri su kiyaye lokutan da aka ce ya su shiga cikin gonakai tun lokacin bai yi ba <clears throat> abu da an matsala kaga dai nan munan ma da dabbobin da na karkarace in lokaci ya yi suka ta yi can azau kasan azau da aka ba da ita sai ya zama lokaci can babu ruwa a zaukin ko kuma rashin ruwa la majority shi ka sa su sau tun da mu mun gani yanzu sai in zana miki mutane da yawa da mun ka tsaye da yanzu wallahi miki miki ba su sabkowa ba su sabkowa sai komi ya kare akwai to waɗanga da kawanga ta adi masu zakwa masu tumaki ne don masu shanu waɗanga su so riga sun san ciwon kansu fasto in ka zo babu sauki babu sauki ga makiyayi daga inda an ka ce maka manomi tsakanin shi da mada inda Allah tarhurwa to an zan makiya sai da Allah an ce maka wannan abu ya kare sannan sai an zama ni da sani ejen wuri guda sai muna neman malam sani zo da yanzu nema na haza shi mun gode sosai mamman barga eh mamman sani ejen in aka dora iyakoki ku manoma kuna turjewa in ya so maka in sun zo su rasa wurin kamawa shin manoman da ke yin haka nan wani irin jan hankali kuke musu tun da doka ce wadda hukumomi suka dora ta don ku zauna lahiya cikin kanunku amma sai a samu su suke saba ma wannan doka to eh, na gode <clears throat> eh, madam hawa lalle kamar yadda ce akwai su da dama aiki ne wanda kofu gashi aiki ne wanda suke yi su technician tare da wasu chef de service technique su ma da sarakan galgajiya da representantin meri a tahi a hidda iyakan suna yi a hidda mm, mm, eh, turba sai an samata tun lokacin kolon haka nan aka sai a samata. shaida eh, a sa dangali dangali wanda sun ka hidda turba in an ka kai ga mashaya shi ma a hidda in an ka kai ga makyaya su ma a hidda to amma lokaci na tahiya jama'a na karuwa al'umma na karuwa zalunci na karuwa saboda wannan abun da an ka ce ana yi zalunci ne in kowa ya ce a'a bari in yi wa da wane ya yi ai turba ta ɓace amma rashin wani lokaci babu cikakken bugawa da sanda in mutuwa ilahi a ce an bugai da sanda don ya zame ma wa'ancan darasi ko da an sani to mu kankan mu la'alla sai mu ce wai wa'anda ka yin wannan abun shin wai ko mun gindi gare su wani wuri tunda in kuwa ce shi wadda an ka yi ba a zamana lahiya sun sani ba mahaukata suke ba amma kuma sai su yi to shi ka sa sai mu sa a gare mu mu ce to mutanen nan masu yin wannan ɗayan aiki ba su rasa ɗarmin gindi wani wuri wa ke ɗarmi musu gindi allahu alam amma dai mun san da wannan sun sani su ma makiyan sun sani an sa turba an bige foto ya faɗi ya kamata wanda yi shi a san shi a wallafa shi a yi mishi hukunci mai tsanani shi zama shaida ga wani mai son shi gobe amma sai ka gani abun nan bai zama darasi ba gobe ma kana samun wani wanda zai haka nan in kana son gona ka tai ka sayi ka nemi hili ka sayi amma baka zuwa inda an hidda ma makiyaya hili hisabilillahi wa ko muna rubutun tankin manoma an hidda an ce ga turbata sai ka ka lallabo ka wasu har gidaje ma suka ciki eh to a tarmu kenan in ana yin haka nan yau gobe yau gobe sai ya zan lokacin da za a tawa wurin kiwon ma sai shi bace turban ma sai ta bace shin ba a yi shifka ba nan a da hankali gaba to kun ji yadda matsalar take ko yanzu mahukumta tare da manyan gari da sarakuna da masu garuruwa to sai an hidda son rai wanda yi lahi lahin shi shibge shi a wallafa shi kamar yadda muke nan muna ga hira a zo ga sarauniya an ya ci a faɗe shi a cewa ne tashin hankalin da an kai na wuri kaza su wane na adda dalilin shi yalla abin lokacin ya bari amma in ana lullube mutane ana ruhe sunan nan ga ashe abin da sun kai to tsugunne ba ta kare ba mm-hmm, mm-hmm. Eh, masha Allah mun gode sosai mamman sani Alhaji Abdu Alhaji Fakando na Kofodep kuna da ƙari Eh, abin da san ka di lalle gaskiya ne akwai tarnaki gaskiya akwai tarnaki gami da fitar da mutane mu suka kuho muna shiga tsakanin mutane menene aikin mu a matsayin na ma'aikata iyakacin dai mu ta yi mu yi consta in mun yi consta mu kawo ma magabata mu ce mu kawo ma firife babu irin salon da bumi ba in mun yi consta mu kawo ma firife firife shi zo shi kiri sarakunan nan shi ce musu to ga abin da talakawan ku sun kai ku je ku musu magana su tai su bari don abin ba a son ba a son ana ana ana goda abin ana taya cikin lalama ne ana son abin ga kowa shi yarda da shi shi ba da goyon baya a yi shi cikin kowa ya amince kuma kowa ya gane ma'anar abin shi ne aka so to sai abin ana ta da sai zan kamar da pink pong ne mu yanzu an hidda su sarakuna su ce a mun hidda muku ku ku prefe kai ka baga sanda iko kai kuma sarki firfe ka ce a'a tare muke tare da ku muke talakawan ku ne ya kamata ku musu ku musu magana su daina to sai yanzu abin kun kuma alhali kuma kuma kamar yanda kamar yanda yace duk wanda ka ga wannan abin wani bishi na samun yana da goyon baya eh matsala kuma akwai matsala matsala in ta zanta talakata sai magabacin shi san kamar tashi ta Mm. sai shi zan kama shi ne an kai ma an kai ma oliyo da ya kuma ladi mu hidda son rai yi mhm. adalci cikin abubuwan nan kullum ma hudi muke in mun yi reunion mhm. sai an ci har kaka in ba an tsaye yi adalci ba jiki ba ta tahiya sai an hidda son rai wanda talakan shi yi da shi yarda da talakan shi yi da shi ba shi rishin gaskiya yi. saboda dan uwanka ma kana taimakon shi in yi rashin gaskiya taimako na an kace mishi shina cikin bai yi gaskiya ba amma ka ba shi goyon baya cikin rashin gaskiya ba ka taimake shi ba to shine ne wannan abin ya zama mana kama tarnaki nan game da matsalolin da suka hudi a kashe badiz an ce an kashe badiz nan wajen badis takwas na prefe ya sa abu waɗanda an ka rasa har yanzu ba samu wanda ya kashe su ba kuma wurin ga yana an ga sun an an kashe an rasa an rasa wanda wanda wanda wanda ya kashe su mm. su sun kai karin mahakunta su ma sun kasa gano kowa ne ba a samu kowane ne ba an ce a doshi ba a same ba yo a sake turje shi mana <laughs> to ya gani kenan ba a ga mutum shi bai fito ba a ga mutum ba bari bari ai sanksoni kin shi mm-hmm. inda an gane shi da sai ai to sai a rihe sai a rihe a rasa kowane kowane na mm-hmm, mm-hmm. ke gani don kamar yadda sun gwani matsaloli akwai su tunda wannan su ne umar tun da gidashen da ake yi bisa ga turba ta da su tashi hankali tun da dai akwai magabatan su sai sai sasi yan nan buruguriyo na wajen mu tun da akwai burtulan da bayan an hidda su mutane sun ka zo sun ka zanna cikin su duk shekara in tatto bisa shi sai an yi sai meri ta intervenir da don samu hanyar da sun ka wuce ya mm-hmm. gani kowa na da laihi makiya suna da laihi manoma suna da laihi su maka zakatun barna ta suka yi in sun yi barna a sa su rubu koko to wanga in ya manomi in ya zo ya zamna ya rike wurin ya yi gida sayan notar problem ko gona ma in ya yi ma a tada shi da wurin ne an matsalar dai wadda muke gani nan ma da har yanzu dai ba a samu an kai guda ba wannan abin da a ciwo kan shi mm-hmm. musamman ma bisa burtullan nan da makiyayin nan dai ana yunkuri kowa na kowa na bakin nashi kokari dai amma dai akwai saura akwai saura sosai eh. to Allah ya kyauta imaman barga na kungiyar makiyaya shin ku a naku bangare a tunaninku kamar wani irin dabarori ne kamata a yi aiki da su don ya zamanto cewa kun samu zaman lahiya da ku da yan uwan kuma noma to mu zaman lahiya mu yi kowa son shi ko da yake aka ce shi makiyayi ka san shi makiyayi mhm. inda Allah ya shi hata kura gare bai da farin jini wani abu ne amma yana da matsala matsala shi guda ne yanzu in abun da ake so a samu kwamfuta in an ka hidda muna hanyar makaya da mashayar ruwa da <clears throat> hurumi da burtali da makaya ke gane ko ana iya a ga sarakan tunda matsalolin ma duk ma wani ruhira ga sarakan su ya kamata su tashi sai kai talaka wallahi talaka bai taba yin karin iko ba mu makiya da inda makiyayi wani abu responsible kin makiyaya duwa da muke mhm. mutumin in yi shigantaka. an an shaida ana an shaida ana san shi in dai an san shi to sai ya zamina makiyayan ga ba isa na ba sani na ba musa ba kidi wasu daga najeriya suka yi towa in sun taho abu sai shi an tashi ke gane ku sai a zo wani taka sauna zayi na inda an kai banna bai yi ta ba il est obligé da an same shi il va payer bien zi kenan in na gane ita wannan hanyar da ake yankawa duk shekara ta Allah ya wuntsare ta ake ta ina ƙara matsewa ina kullum ti ke sai in gaya miki akwai nan garin mada inda mutanen garin suke zakwa su yi declaration dan Allah a zo a hidda ma inda dabbobin nasu nasu ne wani kansu a hidda musu hanya abu ya baya daga inda an kai ruwa tashi hankali ne suna faɗa tsakankanin su su maka na ne ma na ma mutanen yan anguwan ma mutanen garin su za su neman a hidda ma dabbobin su na gari inda za su su kiwo me ba su samu abun ya buwaye. to Allah kyauta eh. mun gode mamman burga mm. eh mamman sani ejin wanda kuke wakili ne na kungiyar wato manoma a yanzu an ci siyasa ita ba ta komai ita ta sa makayan da su manoman kowanne baya kiyaye ka'idar da aka tsaida mishi a ganin ka irin siyasa ce kamata a girka wadda za ta zamanto cewa ta kore wannan jahilcin ko ta kore wannan rashin jituwar an samu dai kowa ya zauna kan wurin shi ya kiyaye ka'idar shi a zauna lafiya to na gode hajiya wannan abun ga yanzu ba mu kare ba mu magana ga muhawarar gaba mu ce nsp ba kenan mulkin soji mm-hmm. don mulkin soji muna son mu gane shi ya taka rawa ta a zo a gani cikin wagga tahiya suna za su karyawa inda ba gaba balle ma akwai gaba a zamana lahiya don kamar yadda wakilin manoma ce siyasa ta dame komi wanga nauna wancan naka na sai mutum shi laihi in shina da goyon baya a mance amma suna jin mu mahukunta na yanzu transition kinga abun da ba a yi ba to da wuya a yi shi don 'yan siyasa ko mawa su kai duk wata lalata su an rangame da ita amma ga mulkin soji in an ka kula abun na tafiya daidai kira na muka yi ga mahukumta na yanzu su kula wannan matsaloli ta karkara ita ta ka haddasa hwadace-hwadace da bige-bige da kashe-kashe duk shekara da kone-kone kenan sai an kula yanzu lokaci na mai wanda an samu damar shi a yi kamar yadda ce kuma akwai sensibilisation wayar yadda kan wa yadda kan nan hajiya fiye da shekara hamsin tun babu meri meri har an kai kirayen meri meri yanzu tun village administrative suna kaɗan har sun kai yawan da gare su yanzu kamar nan madamun ka wajen 200 and village administrative ko hmm, abdu turasan to kashi to duk da wanga tsari da an kai kuma alhali bai hana wanga faɗace faɗace ba kenan ba a yin shi da kyau mm. akwai inda ke da cikas sosai inda ke da cikas ni a matsayina na representantin manoma hankali na ɗaya waje kuma shi na wajen yan uwanmu makiyaya mun yi taro nan kwanan baya na faɗe shi amma bai samu goyon baya ba amma har yanzu ina nan kan bakata lokaci mm-hmm. ni ceto wanga makiyayi na kullum an san shi mm-hmm. ga hanyar shi wadda shi ka bi kusan gonan musa da malam ali da hajiya maimuna kullum nan na shi ka bi bai barin wanga wuri shi bi wancan waje kullum tanan ta gabas ta ka shigowa ba ta yamma ba an san shi an san masu gonaki waɗanda a bisa wannan turba wanda a makauta wannan turba an mhm. san su mhm. makyayi ya sanin dabba ta da mutum amma sai Allah yi shi mutum abin da ya babbanta mutum da dabba hankali suna da hankali ai ba dabbobi na ba amma saboda mahi yawan zamansu da bisashensu na suka yin shi ya sa tausansu game da mutum kaɗan ne na to shi yasa ni da na yi wani nazari ni dogon nazari na ce ya kamata a ce period biyu na da ta shibka kamar yadda responsible king kofu ya faɗi da ta kaka to surtu ta kaka in suka taho mutanen nan ba a ce duk gaba ɗaya ba kuma ba a ce shekara guda ba sai a tattaro makiyayi ko goma ko sha biyar ko ishirin sai a tattaro masu gonakin ga wanda aka in ma banna aka suna aka fara yi ma mhm, sai a tattaro su ba mu zakuwa cikin biro da su tunda ba da masu ba mutanen ba mutanen kina ba mhm. san seminar ba na faɗe shi wannan kuma jimencin duk inda za a zo ni na yi defender ki wannan abun sai ya yi abutir mhm. sai a gamu daji nan a 3 a 4 a 5 km makiyayan nan da aka sai a tsaye da su ini dai da manoman nan da annan bisa wannan yanki sai a zo a haɗu a ini sai mina da muka yi muna shige a cikin biruruwa ana kawo muna nama da shinkafa da kwai da komi muna ci muna shan sikiriri in mun ka ini mun ka haɗa makiyayan nan da manoma sun ka ini wuri guda zamne suna hira suna shayi su ma a yi musu malku da waina a kawo musu kasan makiyaya yan uwanmu akwai san masa gare su a yi musu a kawo musu a ini tare da hausawa mm-hmm. sun san juna bana ba dai a sake yi kai in ni taho sai na ce gonar ga ta malam wane ta kai ba ni yi mishi banna saboda mun ini tare mm-hmm, mm-hmm. kai ya Allah ana ca kai wata ma kai malam dan nan naka da nake gani ina da in in sai na armama dan malam Amadu ita <laughs> zumunta ba ta samu ba to amma kullum sensibilisation daga nesa na aka yi ta sai a cige cikin biro sarki shi zo birefe shi zo mu yan kazagen su mu zo a taru a yi ranyo ta wace daga nan alhali wanda abin ya shafa su suna can suna can daji sai a ce wai sarakai su ta su iskus sarki su ta su iskus da wacce hujja in ka ce mai mace ce ina isan sun da zaka ina isan sun da ta bai zuwa to kenan a gwada mu gwada haɗa kalkullansu mu gwada haɗa su tare mhm. ana tahiya da mutane ana bai hana iko shi zuwa yi tare da shi shi gani mhm, mhm, ana haɗa hankulansu so ɗai so bi so uku an ga abin na da kamar shi shaka ne sai a gyara a gyara har mutanen su san sun san juna kai ba ne lambar ka yau duk lambobi gare su eh. yau manoma lambobi wani ga munan ta hukaka ko da dan saura bai bugo ma mai bisa shi a mai gona za shi bugo ma ga munan zuwa inda dan saura lokaci mu dan jira to wannan abun zan kuma bisa abin da tankin manoma yi eh, makiyaya ce mhm. wallahi gwamnati ta tsaye yanzu da yake sojina na komo bisa magana ta mhm. kyashi ce abin da ka sa su yi zahintawa babu mashaya shin kai da atta da saniya ɗari ba babu ruwa ba dole ka kai wa gari ba to mahukunta kuna ji ku tallafa ma manoma in kun tallafa ma makiyaya to kun tallafa ma manoma saboda tallafa musu tsare dabbobin su can kan su iso gari mhm. to kun taimaka ma manoma in ji daga su hudda kayan su eh, a hankali hidda su ba su iso ba to kaji a takaice na wannan mhm. eh na ni kanka na har wani nazari irin hanyar da ya kamata a bi amma sai an taban na faɗi shi ba nan ba za ni faɗi na gode mun gode sosai ba bai je to to eh, Elijah Abdu <laughs> mu da muna shiga tsakanin su muna shiga tsakanin su tsakanin manoma da makiyaya muna shiga tsakanin su mhm. lalle yanda ya hudin nan aikin gada kofu ka yi duka sai an tara mutane ha. in za a hidda makiyaya na farko dai in za a hidda makiyaya ma sai an je an tambayi mutane shi makiyaya ga kun santa kun santa akwai ta ko babu ta sun ce sun santa dan babu nan makiya ko burtali babu sabo mhm. abubuwa da an ka sani tun kakanni da uwaye babu wanda an ka kirkira sabo sai sun ce eh mun san shi sa'annan kuma a basu randihu a ce rana kaza za mu zo kofo za ta zo da ma'aikata da sarakuna da kowa da kowa kuma duk mai gona duk mai gona ke waya wurin nan shi zo shi halluro wannan wurin a yi gaba gare shi shiga inda an ka hidda bakin wurin da an ka hidda kenan sai an ji hankalin su don mai aikin gamin ka yi shi don mai su zamna laya kuma sai mun ji hankalin su kiwon ga shi kiwon ga in dai kun gane unhwani nai ku da kanku na ya kamata ku zo ku ce ku so a hidda da unhwanin kiwo daga mutanen karkara an kin ka tambayi su sun ka hana miki zana unhwanin kiwo sai sun kai gobe bai karewa sun san shi ba sanin shi ba to amma yanzu an ka ce son rai dai shi na bata rai to shi ne ke shi ne ke kawo sai ana dibin kamar makiya aka hidda ma aka hidda ma mu mun kace dukiya maka hidda ma mhm. amma sai a ce makiya ake so ana ba su wuri ana ba su wuri ba a bari ana kumtata ma mutu manoma ba haka saboda dukiya ne kuma sun sani sai an kire su burtali ma ba burtali ma sai mun doki itinerar gari gari zuwa gari gari mun tambaye su kun san shi mhm. sai an tabbatar da an san shi duk garin da ya biya sai an tabbatar da an san shi sa'annan a zo tare da masu gonaki a zo a hidda a ce to ga kin abin da manka hidda kowa shi sake shi amma sha ma Allahu an kai ruwa sai ke iske sun sake kuma in an kai ruwan shibka da sai ke isko an shibke shi lalle dole sai an dauki mataki kuma abin da an matsala akwai shin CV mm, ba mu sa ido mu da wajen mu kuma kesa da wajen mu akwai sa ido tunda ita kofo. masu hannu da shuni na ka tallabata in babu masu hannu da shunin ta ba ta zuwa ko ina mm-hmm. eh in mun ce komin komin su dauki su samu yan kudaden da sun ka tanada saboda su rika CV da kansu Lallai an yi lokacin da ba su yi amma yanzu na ganin kamar yadda wakilin manoma ya hudi mm-hmm. yanzu sun gane suna sa hannu aljihu ko wani tunda da ya zaɓe shi an kai in dai matsala ce ta takan karkara shi na ɗaukar ta ya to wannan rashin cv amma inda ana cv akai akai inda ana cv akai akai to abin yanzu kamar ci bayana ma an kai tunda lokacin da muka cv abu muna ganin yana ragewa avec le resistance duk yana ragewa duk da resistance kin a komo maka bana a komo baɗi kai kai suka ce kai kai ka bari to rashin cv nan shi ke sa abun har yanzu ba a gane ba a ciwo kan shi ba mm-hmm. eh. to Allah ya taimaka eh Alhaji Mamman Barga kai me jawabin ka na ƙarshe jawabi na ƙarshe eh. so tsakanin makiyayi da manomi wa da ƙani ne wallahi ni ce miki duk makiyayi da ki gani majority kin su manoma na dabbobin ma na manoma na kashi sittin duk mutanen anguwa su da dabbobi to dabbobin ga naku ne kuma dabba ita Allah ya mata albasu ga gwamnati ma ga eta ma in ka diba da kiwo ke ba gwamnati noma bai bada a kowace shekara in cj bon memoir wani ministar na elevage da abubuwan suka rikice gona manoma abinda suka ba su sani ejen c miliyar mu 17 miliyar elevage ke kawa mele elevage enegilji bai da karhi bai da kuma dan abu kaɗan nan lofet kawai mu nice maki in ba da wallahi inda makiyayi bai shiga gona da dubu ne da babu wanda ya sayi mana wani abu me in mutum ya zo ya shiga da kaman kai ta gidan mutum kai sata to ba ki da ƙari me amma elevage shina da importance da Allah manoma ku yi hankuri da mu mu yi hankuri mu a ku za ku hankuri tunda ku adda mu ka taba amma da Allah a bar ɗaukar doka a hannu kuma da inda an ka ga makiyayi matsala ne kai akwai hakimai akwai iko akwai komi daga inda dabba ta to an gani su makiyaya kuma in wuta shi yake ha ah, hausawan ma akwai makyaya manoman ma akwai makyaya ni na gani mun sani to sai mutum da abu ai uyihu a kuwa. to ka taso ma mutum ka ɗauki ɓanna ta an kai ma sai bire akwai magabata amma faufau babu da an gan su an ga inimi an ga maƙiya kuma abin ga daga inda ɗan lokacin nan na kiwo na na kai suka ɗebe albarka. wallahi suna neman makiyayan nan sai ka ga malam sani ejen mamman zo da allah gona ta kai min taki sai ma ya ban hakin da yake min taki suna da unhani kuma ka sunan garke gani dukkan memle komin komila in ne vivke da zelever ga makiyaya na aka samu unhani haki ejen ya kai dan buhuna zai kawa dala arba'in na za a da dan buhun shi ga abun ga miri to mu muka sai ga kasuwa guda sai a damu 'yan miliyan 2 miliyan gari mu sani ko bai wuce san san mil da za a nan to da Allah sani mu zama uwa ɗaya ba ɗaya ku gyara muna mu muna iya za mu sensibilizan mutanen mu in Allah ya maka domin kuma paske tun ga bara abun an shi a waɗai saboda Allah tun zamanin bara authority din bara ya samu cikin condition ma da ba mu samu matsala ba bana edem da bara da bana duka ba a bugi kowa ba a kashi kowa to lallai muna da muna da muna da gurin su sami eh, manoma su dinga hankuri da mu mu saboda dabbobi ne an ka ɗauke mu it's eh, a vrai des fois haka nan ne Allah ya samu kare lahiya da su ku ta hankuri da mu to madalla eh, eh sai mu kuma bangaren naku mamman sani ejen ko kuma mu ce magana ku ta karshe a cikin wannan muhawara to magana ta karshe dai kamar yadda mamman ya gayi e, dan mana da dan jimmo makiyayi da shi da manomi mhm. amma in ana son wannan abun shi saboda Allah a tsare gaskiya duka munan musulmi muke sai ka ji ana zancen musulunci ga baki amma ba a yi yaƙini ba da Allah ba a sa Allah gaba ba in ban yi abun nan ba bai shi ku ba haka nan bana sai mutane sun komo ga Allah sai an komo a san na yi zalunci wani in nin mai abu kaza to ba zan yi ba karamcin musulunci ke akwai pratik sai dai musulunci na baki wannan mutane sai sun komo ga Allah dalla pratik ba a baki ba sannan su manoma lalle lahin da aka iya ɗai aza musu a ce an hidda lokaci har lokaci ya wuce ba su ɗebe kayan gonarsu ba to wallahi hajiya lokacin ma bai kai suka ɗauki a gudun matsala lokaci bai kai na yi inda nake ni in ni kare sai an yi wata ɗaya da rabi ko wata biyu sannan lokaci shi cike lokacin nan ni ne abin da na samu hannun kashi gida to mafi yawa nan ma da in lokaci ya kai rididididi da sharata da bisa kanu da masu samun mota kowa na gauga a ɗaukike gudun matsala duk wanda ka gani matsala ana gudun ta cimma mutane na ta kai eh shine abin da na cimma da Allah ku su mamman ku rika ku ƙara haƙuri kuma ku kai kokenku ga gwamnati a yi muku riyoji don ku samu ku rika tsayawa can hakku ba da yar damar da za a samu mutane su ɗebe albarkacin abinsu saboda mutum ya yi noma shi na attuwan shi shi na akurar shi shi na yan kuɗin da zai madiya ta yi arme shin an zo an canyi in an ka canye wajen ramko ba wani abin kwarai aka baka ba sai ka yanci wanga dan wuri bai wuce shi dame goma sai a ba kuɗin dame goma a dame goma cirwa na yi zan dame ba tun shi na hatsi na ba ya hito an ka noma an ka maimaita an ka girbe mhm. sannan na an ka sami skill duba ɗauko na wala sai a ɗauki valar kin to wata na mun yi zance nan da prefecture wannan ta kare akwai hadda rashin ba a bugawa da kyau kuma ko an buga da kyau je miskizu mafi yawa kuma dai <laughs> abin ba inda ya kamata shi ta yi ba shi ka tafiya na gode Allah ya kyauta mun gode sosai to Alhaji Abdu Fakando shawarar ku ta karshe a cikin muhawarar ta to shawara ta karshe kamar sun da kusan ka hudi eh ya mun taho ga muhawara sai da na tambayi komin komin matsalolin da sun ka samu mhm. na tambaye bangi na tambaye sabon gida na tambaye madawa eh, galma to ya gani matsalar da gaske na akwai ta saboda kun ga an kun ka dauki bangi ba na shawarar nan ma zaman nan ma da ake na na na ribera son da san bishi saboda mayar ya ce in sun yi wannan sun zama sun yi wannan zama kamar ma sun ba da ku danwa na shiga gonaki mm-hmm. mais ils sont preneurs des des propositions des autres communes mm-hmm. Eh, me aka ce mishi su dai eh, sabon gida alhamdulillah ba su samu matsaloli ba bana amma gwamnatin galma sun samu matsaloli suna gani ma sun kai kamar hudu ma inda ma an ma mutane ma kuma nan kwamitin ma dawa manan na kone kuma an samu da bilise osi an bilise osi garaf kenan matsalar dai eh, har yanzu akwai ta har yanzu dai mutane kansu bai waye ba kamar yadda ya ce ina ganin harkar yara nan ce saboda yara su a tare da dabbobi kuma masu bisashen nan wani bi na manyan mutane na na wata shekara na ce ma a tawa mun yi renon da makiyaya nan nace masu washi miyasa ku ba ku saurare ku kullum muna tare da ku muna shan muna faɗa mu kuma doka ga kun santa amma ba ku amfani da ita ta libera son ne sai ce ribo mushe ya ce in shi mai abu ya ce ka kawo mai kayan ya za ka ya ce sai ka kawo mishi to sai sali problem masu dabbobin manyan ne da dabbobin kenan in duk da kuma sun san da liberation da sha mm-hmm. amma sai sai ce musu ku taho mana da dabbobin ka kawo man dabbobi na abun kira da ni dai abin da muka ce ina gani eh, a sa adalci cikin harkan nan mm-hmm. kuma kowa shi zan aktarkin zaman lahiya tattalin zaman lahiya don saboda shi zaman lahiya shi zai ba da dama kowane guri da muke da shi mu ci mushi in gurin noma ne bunƙasa noma ne in gurin bunƙasa kiwo ne in na kasuwanci na amine ne don saboda lalle duk ci gaban da za a yi bisa ƙasa na yau za a shata shi mutane san da haka duk wani ci gaba yau inda za a babu inda za a tashi bisa ga doron ƙasa na shi a tashi in burtali na in hanyar mota ce in kalas ce in simiyar ko ne. Mhm. kenan kasa tana da muhimmanci dole ne ku mutane su yi adalci kowa kuma me aka ce mishi shi tattalin zaman lahiya saboda a samu kwanciyar hankali Eh, tsakanin mazauna karkara haka ne masu mu 'yan magana suke cewa zaman lahiya ya yi zama ɗan sarki ya kamata kowa ya kawo nashi kokari su mun gabata su daina nuna rai don ya zamanto cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin da manoma da makiyaya a yau kowane manomi makiyayi ne kenan dole ne kowa ya kawo nashi kokari don ya zamanto cewa an samu zaman lahiya a tsakankanin su a madadin bakin namu cewa da mamman sani ejin na wakili ne na kungiyar manoma da alhaji abdu alhaji fakando shi kuma wakili ne na kofodep sannan kuma da wakilin haɗaɗɗiyar kungiyar makiyaya rufen cewa da mamman barga ni hawa usman da na jagoranci shirin tare da bin hannun mustafa ayuba baki da muke cin kusan lokacin insha allahu bakin mun gode masu kuma mun gode allah ba mu alheri